وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau lahadi 26 ga watan ramadan hijira na da shekara 428 daidai da bakwai ga watan goma shekara ta 2007 za mu karanta aya ta 228 ta suratul bakara insha Allah wal mutallaqat والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم wannan aya ta suratul Baƙara ta sauko ne don ta yi mana bayanin hukuncin idda na mata waɗanda mazajensu suka sake su akwai hadisin asma'u bintu yazid bin sakan al'ansariya radiyallahu anha yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1997 asma'u bintu yazid tana cikin sahabban annabi muhammad ta ce kullikatu ala ahadi rasulillah an sake ni a zamanin manzon Allah ولم يكن للمطلقة عدة kafin wannan lokaci mace idan an sake ta ba ta yin idda ba an zalallahu hina tulliqtul iddata lit-talaqi sai Allah madaukaki ya saukar da hukuncin idda ga matar da aka saki kanat awwala man unzila fiha al-iddatu lit-talaqi asma'u bintu yazid ita ce mace na farko wacce a dalilin ta Allah maɗaukaki ya saukar da aya da yake bayani a cikinta game da idda na mata kafin mutuwan aurenta babu idda ga mata a zamanin annabi Muhammad daga kanta Allah ya saukar da wannan aya hadisin yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1900 da 96 zuwa 97 hukunci na idda rahama ce ga al'ummar musulmai rahama ce mai girma wacce Allah maɗaukaki ya yi nufinta ga mabiya annabi Muhammad domin akwai hikima a cikin idda malamai sun yi bayanin hikimomi waɗanda Allah maɗaukaki ya saka a cikin idda na aure daga cikin malaman da suka yi bayani akwai al qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama ya kirga fa'idoji da dama waɗanda musulmai suke samu a dalilin idda na aure daga ciki yace na farko hikimar da Allah maɗaukaki ya sa a cikin saki bayan an gama a aure ya mutu tsakanin ma'aura kafin mace ta yi aure ta yi idda hikima ta farko domin a tabbatar da cewa mahaifanta babu wata halitta da ta saura tsakaninta da wancan mijin da ya sake ta kafin ta yi wani aure me ya zatonka da a ce rayuwa tana nan yadda take kafin zuwan annabi muhammad in an sau mace kawai sai ta yi aure tana iya tafiya gidan wani mijin da ɗan wani miji don haka Allah maɗaukaki ya saukar da aya yake bayani game da hukuncin idda domin haka ita idda rahama ce ga musulmai na biyu idda tana zama ta'azimu khaturi zawaji wa rafu qadrihi a dalilin idda musulmai suna gane cewa aure yana da kima yana da daraja idan mace ta san cewa bayan aurenta ya mutu za ta zauna na wani lokaci kafin ta yi wani aure wannan zai sa ta gane cewa lallai fa auren nan yana da daraja a wajen Allah na uku tatwilu zamanin raj'ati lil mutalliki saboda a tsawwala lokaci na dama da aka ba wa mijin da ya saki matarsa ya samu isasshen dama yadda zai yi bikon matansa ya mai da ita babu mamaki ɓacin rai ne ya sa ka sau matarka to sai aka baka dama matan nan za ta zauna na wani lokaci kafin ta yi aure wannan zaman da za ta yi hankalinka zai kwanta har ka gane kuskurenka ko ita ta gane kuskurenta ku dawo ku gyara aurenku da dai babu idda da zaran an yi saki sai matar ta yi aure daga baya in hankalinka ya kwanta babu yadda za a yi kuma a gyara hikimomi na nan da dama waɗanda Allah maɗaukaki ya saka a tattare da idda na aure wallahi babu wani addini a duniya wanda yake da tsari kamar addinin musulunci Allah mun gode maka waɗannan ayoyi da suka yi bayani game da idda na mata sun kunshi al'amura da yawa ita wannan aya da muka karanta da farko Allah maɗaukaki ya ce wal tu ya tarabbas na bi an fusihin na salasata kuro hukunci na farko Allah ya ce matan da aka sake su za su zauna su yi jira na ƙuru'i guda uku kafin su yi wani aure duka matan da aka saka wajibi ne su zauna su yi jira za su yi jira na ƙuru'i guda uku me ake nufi da ƙuru'i wannan fahimtar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kasu biyu a kansa Allah maɗaukaki ya wajabta wa mace idan aurenta ya mutu ta zauna ta yi jira na ƙuru'i guda uku kafin ta ɗaura wani aure ibn al-asir mai rasuwa shekaru 822 da suka wuce Allah ya masa rahama a littafinsa an nihayatu fi garibil hadisi wal asa a juz'i na hudu shafi na ya ce wal aslu fil qar'i al waqtul ma'lum asali in aka ce alƙur'u ko alƙar'u a larabci ana nufin wani lokaci ne da aka keɓe ah, yana ɗaukan ma'ana kashi biyu yana daga cikin kalmomi da larabawa suke kiransu al'abudar word with two opposite meanings kalma ɗaya da take ɗaukan fassara guda biyu kuma kowace fassara kishi kishiyar uwarta abin nufi shine malamin ya ce in aka ce alƙar'u akan ce wa mace tana cikin alƙar'u wato aqra'atil mar'atu idza tahurat idan mace ta gama haila akan ce mata tana cikin alƙar'u ko ko wa idza ahabat haka nan idan mace ta yi haila nan ma akan ce mata tana cikin alƙar'u don haka kalma ta ƙuru'i tana ɗaukan fassara kashi biyu tana ɗaukan ma'anar haila sannan kuma kalmar tana ɗaukan ma'anan tsarki da yake tsakanin haila biyu wannan yasa sahabban manzon Allah fahimtar su ta saba game da abin da Allah yake nufi da shi a cikin wannan aya Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in matan da aka sake za su jira ƙuru'i uku me ake nufi da ƙuru'i uku fahimta ta kasu biyu ana cewa ƙuru'i haila kuma ana ce ma ƙuru'i tsarki da yake tsakanin haila biyu sai ya zamanto da aisha da abdullahi bin umar da zaidu bin thabit waɗannan dukkansu sahabban annabi muhammad ne suka ce al'aƙara'u al'aƙaharu abinda ake nufi da ƙuru'i shine tsarki tsakanin haila biyu ka duba sunan bai a mujallar na bakwai shafi na 415 abin da ake nufi shine idan da khalat fil haidati salisa in mutum ya saki matarsa bai mai da wannan mata ba har ta shiga haila na uku da zaran ta fara haila na uku ba na min zaujiha to wannan mata kuma shikenan ba hali mijinta ya mai da ita wa halat lil azwaji wannan magana tana cikin almuwafa littafin Al'imamu malik Allah ya masa rahama a juz'i na biyu shafin 577 a fahimtar waɗannan sahabban na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam abin da ake nufi da salasatu ƙuru'i uku wato shi ne tsarki guda uku don haka in mutum ya sau matarsa ta gama haila na uku da ta fara haila na uku to a wannan lokaci ba shi da ikon ya mai da wannan mata amma mafi yawan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai khulafa'ur rashidin su suna cewa al-aqra'u al-hiyabu abinda ake nufi da al-quru'i dinnan da Allah ya faɗa a cikin wannan aya salasatu ƙuru ah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata ƙuru matan da aka saka su yi jira ƙuru'i uku kafin su yi aure mafi yawan sahabban annabi Muhammad suna cewa abin da ake nufi shine haila guda uku. Me bambancin wannan fahimta da waccan ta farko fahimta su Aisha da Abdullahi bin Umar da eh, Zaidu bin Sabit su suna cewa tsarki a tsakanin haila shi ake ce ma alƙur'u. Mafi yawan sahabbai kuma suna cewa hailan kanta ita ce ake kira alƙur'u. don haka idan mace aka sake ta har ta fara haila na uku to a fahimtar Aisha da Abdullahi dan Umar da Zaid bin Sabit baka da ikon ka mai da ita don Allah ya ce dama za su jira ne ƙuru'i uku tsarki uku tsarki na uku ko ya riga ya kare tunda an fara haila na uku baka da ikon mai da wannan mata mafi yawan sahabbai kuma suna cewa a'a hailan ita kanta ake nufi da ƙuru'i don haka mace in an sake ta kana da ikon ka mai da ita ko da ta shiga haila na uku sai ta gama hailan kuma sai ma ta yi wanka ko da ta gama hailan ba ta yi wanka ba kana da ikon ka mai da matarka wannan shine abin da ya kawo bambanci tsakanin fahimtar waɗannan sahabbai Allah shi kara musu yarda sayyiduna Umar ta nan ne ya samu bambanci da ɗansa Abdullahi ɗan Umar yana cewa kuru'u da Allah yake nufi tsarki ne babansa kuma yana cewa ƙuru'i da ake nufi haila ce ashe ana iya samun bambancin fahimta a tsakanin uba da ɗansa misali akwai labarin alkama yana cikin sunanul baihaqi mujallar na bakwai shafi na 417 ya ba da labari ya ce inna rajulan tallaka imra'atahu wani mutum ya saki matarsa ثم تركها حتى إذا مضت wa salisatu ataha a zamanin sayyidina Umar yana halifanci wani mutum ya saki matarsa bai mayar da ita ba ta gama haila na farko ta gama na biyu ta gama na ukun ma وقد قعدت في مقتصلها لتغتسل من salisa har ta ɗebi ruwa ta kai banɗaki za ta yi wanka don ta gama haila na ukun sai ga mutumin na yazo gidan mijinta ya zo ya yi sallama fa'ata ha zaujuha ji alkama mijin nan da ya taho ya tarar da ita ta shiga wanka sai ya ce mata raja'atuki qad raja'atuki qad raja'atuki ya faɗa da ƙarfi don ta ji na mai da auren kifa na mayar na mayar ta gama wanka ta fito ka mayar da aure eh ina kake na gama haila na farko na gama na biyu na shiga na uku na gama na shiga ban ɗaki zan yi wanka ka ce ka mai da aure na ba zai yiwu ba sai dai mu je gaban shugaban masu imani sayyiduna umar fa ata ya umar ibn al-khattab sai ga sunan gaban sayyiduna umar fa qala umar ibn mas'ud wa huwa ila janbihi abdullah dan mas'ud yana zaune tare da sayyiduna umar sai ga wannan mutum da matarsa sun kawo damuwarsu bayan sun karanta damuwar ga sayyiduna Umar sai sayyiduna Umar ya dubi Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa mata kulu fiha me zaka faɗa game da hukuncin wannan matsala mutumin nan dai matarsa ce ya sake ta bai mayar da ita ba har ta gama jinin farko ta gama na biyu ta gama na uku ta shiga wanka sannan gashi ya ce ya mai da ita abdullahi dan mas'ud ya ce ara annahu a haƙo biha hatta tattasila min alhaidati salisa ne ina gani shi wannan mijin shi ya fi cancantar ya mai da matarsa tunda har bata gama wanka daga jini na ukun ba ta gama jinin amma ai bata yi wanka ba wata hillala hasalatu domin sai ta yi wanka ne sallah ma yake halatta ta yi in bata yi wanka ba ba daidai bane ce sallah tunda kuwa bata riga ta yi wanka ba halal ne mijinta ya maida da aurensa sai Umar ya ce wa ana ara zalika ni ma dai fahimta ta kenan kai je ka da matarka fahimtar sayyiduna Umar kenan wato in an saki mace matan nan sai ta gama jini na uku kuma ta mayi wanka daga wannan jinin kafin nan ne take haramta ga wannan mijin ya mai da aurensa. muddin ba ta yi wankan ba ko da hailan ta ɗauke to ba ta fita hakkin wannan mijin nata ba amma ɗan sayiduna umar abdullahi bin umar shi ko fahimtarsa da zaran ta fara ma hailan na uku ba ma sai ta gama ba fahimtar abdullahi ɗan umar kenan da aisha da kuma zaidu bin sabit waɗanda dukkansu sahabban annabi muhammad ne idan mace ta shiga haila na uku shi shikenan babu hali a mai da aure wato in saki na farko ne ko na biyu wannan fahimtar ta sayyiduna Umar da kuma Abdullahi dan Mas'ud ita ce fahimtar sayyiduna Usman da sayyiduna Ali Allah shi kara musu yarda labarin su ya zo cikin littafin al-Imam Shafi'i a mujallal na biyu da 108 Abdullahi bin Abi Bakar ya ba da wani labari ya ce inna rajulan min al-ansar yuqalu lahu Habbanu bin Munqis akwai wani mutum daga cikin musulman madina ana kiransa habbanu bin munkiz a wannan lokaci Sayyidina usman shi yake halifanci wato bayan mutuwar Sayyidina umar Allah shi kara musu yarda habbanu bin munkiz tsallaka mar'atahu wa huwa sahihun ya sau matarsa a lokacin lafiyarsa kalau wa hiya turdi'u ibnatahu ita kuwa mata tashi tana shayar da yarsa wato sun haifi ya guda tana shayar da wannan yarinya aurenta ya mutu fa makata tis'ata ashara shaharan la tahidu wannan mata ta zauna har watanni goma sha bakwai bata ga haila ba aurenta ya mutu amma bata ga haila ba tsawon wata goma sha bakwai me yasa yamna'u harraba'u an tahiba abin da ya hana ta yin haila saboda reno da take yi sun marida ana nan sai mijin nata habbanu ya kama rashin lafiya rashin lafiya ya tsananta shi abdullahi bin abi bakar ya ce to ni da kaina sai na gaya ma wannan mutumin na ce masa inna ka eh, mar'ataka turidu an tarisa ina fa ganin cewa matar ka nan tana so za ta gaje ka ka saki matan nan wata goma sha bakwai kenan fa har yanzu ba ta yi al'ada ba ba ta ga jinin haila ba to fa in ka mutu a wannan ciwo ka tabbata matan nan za ta gaje ka don kuwa ba ta gama idda ba mace ba za ta gama idda ba in an sake ta sai ta yi jini uku matukar wannan mata dama tana cikin masu yin haila mutumin da jin haka ya ce haka ne ya ce ai haka ne muddin Allah ya nufa ka mutu a wannan jinya to wannan mata fa tana cikin masu gadonka fa qala li ahlihi ihmiluni ila usman sai yace ma iyalinsa ku dauke ni ku kai ni wajen sayyidina usman domin lokacin shine halifa aka dauke shi aka kai shi wajen sayyiduna Usman hamaluhu ilaihi fa zakara lahu sha'an imra'atihi ya gaya masa sayyiduna Usman kaji kaji labarin da ke tsakanina da matata aure ya mutu wata goma sha bakwai kenan yanzu amma fa bata ga al'ada ba saboda shayar da yarinya da take yi to kuma sai ga Abdullahi bin Abubakar ya ce min wannan jinya da nake ciki in na mutu babu shakka matan nan za ta gaje ni wannan abu yasa na ce ni ban yarda ba sai mun zo gaban ka haka ne ko a'a musamman ya kawo ƙararsa ga sayyiduna usman a wannan lokaci da ya kawo ƙaran wa inda hu Ali ibn Abi Talib wa Zaid ibn Sabit a wajensa akwai sayyiduna Ali yana zaune ga kuma Zaid ibn Sabit waɗannan dukkan su sahabban Annabi Muhammad sayyiduna Usman faƙala lahuma usmanu ma tara yani to me kuke gani shin haka ne in wannan mutum ya mutu matan nan za ta gaje shi tun da dai ba ta ga haila ba faƙala sai suka ce na ra'an na su in mata mu abin da muke gani dama shi ne muddin wannan mutum ya mutu matan nan za ta gaje shi tun da dai ba ta gama idda ba wa su in matat kuma da ita ne ma za ta mutu a wannan hali to babu shakka shi ma yana cikin magadanta faraja a habbanu ila ahalihi sai wannan mutum ya ce to ku ɗauke ni ku maida ni gida aka mai da shi gida ya ce to ba zai yiwu ya sai da akuyarsa kuma ta dawo tana ci mai danga ba bai yiwuwa ya sauma ta sannan kuma ta dawo ta yi gadon shi bayan ya mutu ba zai sabu ba me za a yi wa akhadna tahu sai ya tafi ya karɓe yarsa an gaya masa cewa dama shayar da yadda ake yi shi ya hana matan ta yi al'ada don haka sai ya je ya kwace yar haramun ne amma ya kwace saboda dai wannan mata ta ga al'adanta don in ta ga al'ada kenan za ta fita idda in ta fita idda ko da ya mutu ba za ta yi gadonsa ba ana kwace yar kuwa falamma faqadatir riba a lokacin da ta rasa yadda take shayarwa hadat haidatan sai ta haila daya sun mahadat haidatan ukhra sannan ta sake yin wani haila ba a yi wa Allah dabara sun matufi habbanu sai habbanu kuma ya rasu duk dabararsa dai kada matan ta yi gada shi sun matufi habbanu qabla an tahida salisa kafin ta yi haila na uku sai habbanu ya rasu fa ataddat iddatan mutawaffa anha kenan kuma iddanta sai ya canza ya koma ta kaba nan ko tana cikin matansa wa warasathu kuma wannan mata ta gaje shi don haka yasa malamai suka ce idan aka saumace tana shayarwa ba za ta gama idda ba matukar tana cikin matan da suke ganin al'ada to dole fa sai ta yi al'adan nan guda uku kamar yadda Allah ya faɗa walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru matan da aka sake su za su jira kafin su yi wani aure sai sun jira ƙuru'i uku wato sai sun jira haila uku wannan magana tana cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujallar na 34 shafi na 24 malamai suka ce babu laifi don ta sha wani abu wanda zai gaggauta fitar da wannan jini don ta idda ɗin amma muddin al'adanta bai fito ba saboda shayar da ɗa take yi wannan mata ba ta fita idda sai fa lokacin da al'adan ya bayyana kuma ta yi jini guda uku kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa don haka babu shakka daga cikin fahimta biyu ɗin nan na sahabban annabi Muhammad fahimtar da tafi inganci ita ce fahimtar da mafi yawan sahabban manzon Allah suka tafi a kanta fahimtar ita ce muddin aka saumace to ba ta fita daga wannan idda bi ma'ana mijinta yana da ikon ya mayar da ita sai fa in ta yi jini uku kuma ta gama jini na ukun har ta yi wanka a wannan lokacin ne take fita daga hakkin wannan mijin nata wannan fahimta ita ce mafi karfi me yasa saboda mafi yawan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fata da suka bayar kenan kuma domin kissa na barira baiwar Aisha Allah shi kara mata yarda wannan labari na barira shi ya tabbatar da cewa an samu nassi karara daga manzon Allah akan cewa in an saki mace jini uku ne take ba tsarki uku ake nufi ba wato ƙuru'in nan jini uku ake nufi don haka miji yana da ikon ya mai da ita matukar dai bata gama jini na ukun wato ta bata yi wanka bayan ta gama jini na ukun ba ita barira baiwa ce a garin madina a zamanin annabi muhammad to takan yi wa aisha hidima matar manzon allah kuma tana da aure ana nan su masu mallakan nata sai suka sa mata kuɗi suka ce in ta ba da wannan kuɗi za su ‘yanta ta sun sa kuɗin da yawa ta zo ta nemi taimakon aisha aisha ta agaza mata ta biya wannan kuɗi ta ‘yanta ta labarinta yana cikin al'isaba littafin ibn hajar labari na dubu goma da tara da da ishirin biyu usdul gaba labari na dubu shida bakwai da saba'in. in ka duba fathul bari sharhan hadisi na dubu biyar da da da biyu tamanin biyu ibn battal ya ce a ajma'a ulama anna al'amata idza utiqat tahta abdin fa inna lahal khiyaru min al-baqa'i fi ismatihi aw al-mufaraqa malaman sunna baki ɗaya fahimtar su ta zama daidai akan cewa ita baiwa idan tana auren bawa idan baiwa tana auren bawa sai ta samu yanci to ita wannan baiwa an ba ta zaɓi tana da zaɓin in ma ta ci gaba da zama da wannan bawa a matsayin mijinta ko kuma aurensu ya mutu ƙa'idar musulunci ta ba ta wannan dama fahimtar malaman sunna kuma ta daidaito akan haka in ji wannan malami in dai baiwa tana da aure tana auren bawa ya zamanto ita wannan baiwa ta samu yanci to musulunci ya ba ta dama ko dai ta rike wannan mijin nata ko kuma auren ya mutu kenan tana da ikon ta auri wani daban a cikin sahihul bukhari daga hadisi na 2280 zuwa 82 Ah, an kawo labari na abdullahi bin abbas wanda yake bayyana cewa mijin barira bawa ne kamar yadda ita ma baiwa ce to gashi yanzu ta samu yanci tunda ta samu yanci aisha ta biya kudin da aka sa mata ta yanta ta kenan tana da zaɓi in ma ta zauna tare da mijinta ko kuwa su rabu fa khayyara annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba ta zaɓi ya ce to wanne kika ga yafi za ki zauna da mijinki ko kuwa a'a auren ya mutu Abdullahi bin Abbas ya ce kana zauju barira abdan aswadan mijinta wani bakin fata ne ana kiransa mugisu yana tsananin son ita wannan matar tashi to gashi kuma musulunci ya ba ta zaɓi tunda yanzu ta samu yanci ko dai ta ci gaba zama da shi ko kuma auren ya mutu sai yana binta duk inda ta shiga a garin madina mijin yana binta yana kuka ya tsofu kalfaha ya buki fi turuqil madina duk inda ta shiga mijin yana binta yana yana ta kuka a hanyoyin madina wa nawahiha da sassan madina wa inna dumu'ahu tasilu ala lihiyatihi har hawayensa yana zuba akan gemunsa ya tarabbaha ki hakuri mu zauna tare musulunci ya baki zabi ba a ce dole sai mun rabu ba litaktarahu falam taf'al ita kuwa ta kiyarda duk inda ta shiga saboda tsananin sonta da yake yi yana binta yana ta kuka akan ta yarda ta zauna da shi har suka zo wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabiyyu a lokacin annabi yana zaune shi da Abbas babban shi manzon Allah yake cewa ya Abbas ala ta'jabu min hubbi mugithu eh, mugisin barira baka mamakin irin son da mugisu yake ma barira ka duba mutum dattijo kamar wannan yana bin matarsa ko ina ta shiga a gari yana kuka sai da ta yadda ta zauna da shi kai mamakin irin son da yake mata wa min bugbi barira ta mugisan kuma ka yi mamakin kiyayyar da eh, barira take nuna wa mugiso sai abbas ya ce to ya rasulullah ka sa baki mana ko ya yadda eh, ko ta yadda ta zauna da shi sai manzon Allah ya kira ta da ta zo sai ya ce mata laura ja'atihi me zai hana ki kyale shi ah, ki zauna tare da shi tunda musulunci ya baki wannan zabi qala sai ta ce ya rasulullah a ata'muruni shin umarni kake bani ya zama min wajibi kenan in zauna da shi ko kuwa a'a an dai gaya min cewa shari'a ta yarda ko dai in zauna da shi ko mu rabu to yanzu da ka kira ni umarnin nan wajibi ne qala sai annabi ya ce inna ma ana ashfa'u ni dai ceto nake kawai na dai sa baki ne saboda tausaya ma halin da ya shiga fa innahu abu waladiki ki tuna mana shine fa baban danki kun haifi da ki yi hakuri ki zauna da shi kala ta ce lau a atani kaza wa kaza ma kuntu inda hu wallahi da zai bani kaza da kaza ba zan zauna tare da shi ba da bawa ne musulunci ya bani dama in ma in zauna da shi ko in rabu da shi la hajatan li fihi bani da wata bukata wajen sa ka duba littafin Abu Dawud da littafin al-Imam an-Nasa'i wanda Ibn Hajar a dalilin kissan Barira nan sai da ya ciro fa'idoji da musulmai suke amfana da su game da labarin ita wannan baiwa har guda ɗari uku ka zuba fatul bari sharhan wannan hadisi to akwai hadisin aisha wanda yake cikin littafin ibnu maja a mujallar na farko shafin ɗari shida da arba'in aisha ta ce a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam umirat barira an ta'tadda bi salati an umarci barira ta yi idda jini uku haila uku yana cikin irwa'ul galil hadisi na 2120 bisa ga wannan hujja hadisi kenan ya tabbata cewa ma'anan ƙuru'i shine haila wannan ya nuna cewa fahimtar da tafi inganci kenan daga cikin saɓanin da aka samu a tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muddin an saki mace wajibi ne ta jira jini uku salasata ƙoro kafin ta yi wani aure in ji allah maɗaukaki sai dai ita wannan aya bata bayyana mana hukuncin matar da aka sake ta kafin a tara da ita ba ayat tana magana ne akan hukuncin matan da an riga an tara da ita a cikin wannan aure sannan auren ya mutu to ita wannan mata za ta yi idda jini uku game da matan da aka ɗaura aure ba a tara da ita ba aure ya mutu fa magana tana suratul ahzab ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا a suratul ahzab aya ta arba'in da tara, nan ne Allah ya bayyana hukuncin matar da aurenta ya mutu kafin ma mijin ya tara da ita ita hukuncinta baya cikin waccan aya ta suratul bakara ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata masu imani thumma tallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an hunna kafin ku shafa su wato Allah yana nufin kafin ku ku yi jima'i da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha babu wata idda da matan nan za su yi saboda rabuwa da ku inji Allah madaukaki idan kun yi aure sai auren ya mutu kafin a kai ga jima'i tsakanin miji da mata to ita wannan mata babu idda a kanta Allah da kansa ya bayyana wannan hukunci uhunna sai ku kyautata musu bi ma'ana ku jiyar da su wani jin daɗi abin nufi shine ku ba su rabin sadaki inji abdullah bin Abbas wa hunna sarahan jamila ku sake su kyakkyawan sakewa amma idan kenan wannan mata ba a kai ga tarawa da ita a cikin wannan aure ba wannan ayar take nuna cewa ba ka da ikon ka yi saki sai an yi aure يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن sai kun yi aure sannan kuke saki wanda ya saki kafin ya yi aure malamai suka ce sakinsa bai tabbata ba saboda hadisai da yawa waɗanda ma suka samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa ya faɗa yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari tara da goma sha shida sahihu sunan ibn maja hadisi na dubu da ɗari shida sittin da bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaka qabla nikahi babu saki kafin a daura aure la talaka fi ma la tamliku babu saki game da auren da baka riga ka mallake shi ba da yawa mutane sukan yi irin wannan tambaya ina hukuncin mutumin da ya ce wa mace idan an daura auren mu na sake ki to ai ba a daura auren ba don haka wannan sakin shirme ne Allah ya ce sai an yi auren kafin nan kuke saki idza nakahtumul mu'minati summa tallaqtumuhunna idan kuka auri masu imani sannan kuka sake su manzon Allah kuma ya fassara da cewa ba a yin saki kafin a yi aure ko da ka faɗi kalmar saki ɗin sau dubu wannan kalma ba ta da tasiri tunda baka riga ka auri matar ba sannan kuma ita wannan aya ta suratul baqara har yanzu bata ayyana wasu mata waɗanda ba su yin haila ba ai akwai matan da ba sa ganin al'ada saboda tsufa ko saboda yarantaka babu mamaki tsufa yawan shekaru yasa ita mata hailanta ta ɗauke ko kuma saboda ita matar yarinya ce ba ta kai ta fara haila ba sai aurenta ya mutu tunda musulunci ya ba da dama ana ɗaura aure tsakanin yara yarinya ko bata kai ga ganin jini na al'ada ba musulunci ya halatta a ɗaura musu aure to don haka idan aka samu auren ya mutu fa ita wannan yarinya da take karama ta fara jini ba da kuma ita waccan da shekarunta sun yi yawa har ma ta bar ganin al'ada Allah maɗaukaki bai bayyana hukuncinsu a cikin wannan aya ta suratul bakara ba al hakim ya kawo hadisi na ubayyu bin ka'ab yana cikin littafinsa al-mustadrak kuma yace hadisin ingantacce ne a juz'i na biyu shafin 492 al-imam hakim ya kawo hadisin ubayyu bin Ka'b ya bada labarin cewa inna nasan min ahalin madina akwai wasu mutane daga cikin Madina lamma unzilat hadhihi al-ayatu allati fil baqara a lokacin da waccan aya ta suratul baqara ta sauko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru idan an saki mata su zauna su jira haila uku sai wasu mutane daga Madina suka zo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ita wannan aya ta suratul baqara da ta sauko hadhihi al-aya allati fil baqara fi iddati nisa' suka ce laqad baqiya min iddatin nisa'i idadun lam tuzkar fil qur'an as-sigar wal kibar allati qad inqata'a anhunna al-hiyab akwai wasu mata waɗanda Allah bai bayyana iddarsu ba wannan aya ta suratul baqara bata bayyana iddan waɗannan matan ba ita aya ta yi magana ne akan matan da suke yin haila to ai akwai mata da shekarunsu suka yi yawa ba sa haila su kuma idan aurensu ya mutu yaya idda su take akwai kuma yara waɗanda ba su kai su fara ganin al'adan ba wa zawatul hamli sannan akwai masu ciki mata in suna ciki ba sa al'ada galibi to waɗannan mata da ba su yin al'ada saboda tsufa ko saboda yarantaka ko saboda juna biyu su kuma ina hukuncin su shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nisa'il qusra malamai suna kiran suratul talaq da cewa an-nisa'ul qusra suratun nisa'il qusra wato gajeruwar surar da ta yi magana akan hukuncin mata ita ce suratu talak akwai suratun nisa wacce take gaban suratu ala imran wannan ita ce suratun nisa al-kubra babban sura da ta yi magana akan hukuncin mata sura kuma karama da ta yi magana akan hukuncin mata ita ce suratu talak Allah ya saukar da aya واللائي يئسن من المحيط واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا a lokacin da waɗannan sahabban annabi Muhammad suka kawo wannan damuwarsu ga manzon Allah suka ce ya Rasulullah waccan aya ta suratul Baqara ta yi magana akan matan da suke yin al'ada to akwai matan da ba su yin al'ada su kuma ina hukuncin su Allah ya saukar da wannan aya wallahi ya isna minal mahidi matan da suka ɗebe tsammanin ganin haila saboda yawan shekaru min nisa'ikum in irtabtum in kuna shakkan hukuncin su to ga aya za ta yi muku bayani fa salasatu ashhurin idda su wata ne guda uku lissafin wata za a yi ba jini ba wancan da aka yi magana ta suratu baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru hukunci ne na matan da suke ganin al'ada waɗanda shekarunsu suka yi yawa har ba sa yin eh, haila in ji Allah to hukuncinsu wata uku ne za su yi lissafin wata ba lissafin jini ba watanni uku sai Allah ya ce wallahi lam yahidna da kuma waɗanda ba su fara yin mahaila ɗin ba kamar yara ƙanana kenan da yara ƙanana waɗanda ba su fara yin haila ba da mata waɗanda shekarunsu suka yi yawa har ma haila ta ɓace musu waɗannan hukuncinsu idan aure ya mutu wata uku ake lissafi in ji Allah maɗaukaki sai ya ce wa ulatul ahmali su kuwa masu juna biyu mata da suke da ciki ajaluhunna an yaba'na hamlahunna ƙarshen idda su ita ce su haifi abin da ke cikinsu da zaran mace ta haihu ta gama idda inji Allah madaukaki wa man ya ji Allah min amrihi yusra duk wanda ya kiyaye dokar Allah Allah zai sa masa sauki cikin al'amuransa al malik ya kawo labarin ah, da aka yi tambaya ga abdullahi dan umar wani labari wato wanda aka yi tambaya ga Abdullahi dan Umar sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati yutawaffa ha zawjuha wa hiya hamilun mata ce mijinta ya mutu tana da ciki faqala sai Abdullahi dan Umar yace idza waba'at hamlaha faqad hallat da zaran ta haihu shikenan halal ne kuma kowa ya neme ta da aure to wannan fatawa ta sayyidina Umar ce sayyidina Umar mahaifin Abdullahi dan Umar shi ah, yake cewa law waladat wa zawjuha ala saririhi lam da a ce mutum ne zai mutu ya bar matarsa da ciki ya mutu ya bar matarsa da ciki amma an tafi an kai gawarsa za a wanke ba a wanke gawan ba an kai bayan gida na sai mata ta haihu sayyiduna umar halifa daga cikin khulafa'ur rashidina yace wannan mata ta gama idda da mutuwan mijin zuwa wankansa a ce bai himinci biyar ba muddin ta haihu shikenan da zaran ta haihu bayan mutuwarsa matan ta gama idda in ji sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda kuma fatawa ce ma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa annabi ne ba da wannan fatawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wa ulatul ahmali masu juna biyu ajaluhunna an hamla hamlahunna ƙarshen iddansu shine su haifi cikin abin da ke cikinsu da zarar mace ta haifi abin da ke cikinta shikenan ta gama idda inji Allah madaukaki sannan ga labarin da Subai'a ta bayar bintul Haris yana cikin sahihu Muslim hadisi na 1484 ita Subai'a tana cikin mata da suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kanat inda Sa'ad bin Khawla tana ƙarƙashin wani mutum da ake kiransa sa'ad bin khawla yana cikin waɗanda suka yi yakin badar Allah shi kara masa yarda to ana nan mijinta ya rasu subai'a bintul haris mijin nata ya rasu fa wada'at hamlaha sai ta haihu dama ya batta da ciki qabla an tambiya arba'atu ashhurin wa ashrun kafin wata hudu da kwana goma su wuce sai ta haihu dama ta kaba wata hudu ne da kwana goma so ita mijin nata ya mutu ya batta da juna biyu kafin wata hudu da kwana goma min wafatihi daga mutuwarsa sai ta haifi ɗa ha abu sanabil akwai wani sahabi da ake kiransa abu sanabil bin bakak ya sadu da ita hanya ina ta'allad min nisa min nifasiha wa kad iktahalat wa tazayyana ta riga ta sa kwalli ta yi kwalliya yace mata akwai alamar da la'allaki turidina nikaha akwai alamar da yanzu kin yi shirin zaki aure kenan ta ce kwarai kuwa sai ya ce a ba zai yi aure ba inna ha arba'atu ashhurin wa ashhurun ai wata hudu da kwana goma aka ce min wafati zaujuki daga mutuwar mijinki sannan shi mijinki din nan da ya mutu sa'ad bin khawla bai kai wata hudu da kwana goma ba don haka ba za ki aure ba ta ce haka ne ya ce haka ne sai ta tashi ta zo ga annabi muhammad kwana goma na ta kaba sai gashi na haɗu da abu sanabil bin ba'kak yake ce min ai ba hali in yi wani aure sai an samu watanni hudu da kwana goma daga mutuwar wannan mijin nawa ni kuma an gaya min cewa idan na haihu shikenan na gama idda menene gaskiyar abin sai manzon Allah ya ce irba ibi nafsiki ki sassautawa kanki kar hankalin ki ya tashi faqad halla ajaluki ai wa'adin ki ya riga ya cika tunda dama kina da juna biyu iza wa ba'ati hamlaki tunda kin haifi da da zaran kin haifi da kin haifi cikin shikenan ajalin idda ya riga ya cika faɗin haka ke da wuya shi kenan sai ta tafi dama ta riga ta riga ta yi wanka ta fita daga wannan idda ta samu ma'auri suka zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daura musu aure hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim yana bayanin sa yana fathul bari mujallal na tara shafin 471 bisa ga wannan dalili malamai suka ce ita mace idan dai mijinta ya rasu tana da juna biyu da zaran ta haihu shikenan ta gama idda fatawa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2022 fathul bari mujallal na 8 shafin 654 abdullahi bin mas'ud yace fa kullu mutallaqatin aw mutawaffa anha zawjuha fa ajaluha an taba'a hamlaha duka wata mace imma aurenta ne ya mutu an sake ta ya zamanto tana da juna biyu ko kuwa mijinta ne ya mutu ya batta da juna biyu to da zaran ta haihu shikenan ta gama idda a ita ma waccan da mijinta ya mutu ya batta da juna biyu da zaran ta haihu ta gama ta fatawar manzon Allah kenan fatawar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan abu na biyu wanda ita wannan aya ta suratul baqara take karantar da mu Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' sai yace wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mata idan an sake su su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifansu in dai sun kasance suna imani da Allah da kuma ranar ƙarshe haramun ne matan da aurenta ya mutu ta ɓoye gaskiya idan wato auren nan ya mutu tana da juna biyu wajibi ne ta faɗa ta ce auren nan fa ya mutu ina da juna biyu sannan haramun ne ta ɓoye al'amarin hailanta wanda yake nuna maka cewa musulunci ya ba da dama abinda mata ta faɗa shi za a yadda da shi da zarar mace ta ce ta gama idda shi kenan sai a yadda babu tone-tone ba bincike don Allah ya ce su ne aka haramta wa su ɓoye gaskiya kai kuma ba a tilasta maka ka bincike su ba in aure ya mutu mace ta ce ta gama idda shikenan aure ya ƙare kenan idda ta ƙare idan kuwa akwai zargi da ake yi to malamai suka ce nan ne shari'a ta bada dama a yi bincike amma matukar ba zarginta ake ba Allah ya bada damar a ɗauki maganar da ta faɗa illa dai ita ne ta ji tsoron Allah kada ta ɓoye gaskiya game da al'amarin hailanta ta ce idda ya cika alhali bai cika ba ta ji tsoron Allah kada ta ɓoye al'amari game da juna biyu idan tana da ciki wajibi ne ta faɗa cewa lalle fa tana da juna biyu Allah ya ce in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir amma fa in matan suna imani da Allah da kuma ranar ƙarshe abu na uku Allah madaukake ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha Allah madaukake ya ce su suna da hakkin su mayar da auren su fi zalika bi ma'ana fil idda muddin mace bata gama idda ba miji yana da ikon ya mai da matarsa in dai sakin na farko ne ko na biyu ba daidai ba a ce sai an nemi yardan ita wannan mata ko an nemi yardan iyayenta matukar babu wani cutarwa a cikin wannan aure da zaran miji ya ce ya mayar da matarsa shikenan aure ya koma ba sharaɗi bane sai matan ta yarda idan dai auren mutuwarsa na farko ne ko na biyu ba dai saki na uku bane. to mutum yana da ikon ya mai da matarsa in aradu islaha matuƙa suna da nufin su gyara tsakanin su shi da matarsa abu na hudu Allah ya ce wala hunna mislul ladzi alaihin bil ma'ruf mata suna da hakki kamar yanda akwai hakkin mazan su akan su bil ma'ruf bisa adalci wato Allah madaukaki bai mai da aure kamar bauta ba bauta bi ma'ana ka dauki matarka tamfar baiwa ya kamata ka gane Allah maɗaukaki ya ba wa matarka hakki a kanka sannan kai ma kana da hakki a kanta in ji Allah maɗaukaki walahunna mislu alaihinna bil ma'ruf mata suna da hakki akan mazansu kamar yadda maza suke da hakki akan matansu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abinda wannan aya take nufi a cikin hadisin amru bin al-ahwas wanda yake cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 1501 amru bin al-ahwas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ala kusani. inna lakum ala nisaikum haqqan matanku eh, kuna da hakki akan matanku wali nisaikum alaikum haqqan kuma su ma matanku suna da hakki akan ku manzon Allah yake gaya masa habbansa kuna da hakki akan matanku kuma matanku suna da hakki akan ku sai manzon Allah yace fa amma haqqukum haƙƙinku da yake kan matanku ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna ba daidai bane matan ku su kyale wanda ba kwa so ya taka shimfidan ku a shimfida in taka ce to haramun ne matarka ta kyale wani ya hau wannan shimfida matukar baka yadda ba in an ce shimfiɗa ko menene hatta taburma duk abin da ya zamanto dukiyar miji ne ba daidai bane mace ta kyale wani ya yi amfani da wannan dukiya ba tare da izinin mijinta ba wala ta'zanna fi buyutikum man takrahuna sannan kada mata su ba da izini wani ya shigo cikin gidajen ku waɗanda ku ba kwa so bi ma'ana sai wanda kai ka yadda kafin nan matarka za ta ba wa izini ya shigo gidan in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa haqqukunna alaikum hakkinku kuma da yake kan hakkin mata da yake kanku an tuhsinu ilaihinna shine ku kyautata wa matan fi kiswatihinna ta wajen wata wa ta'amihinna da abincinsu ku kyautata musu inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan mata na da hakki akan maza maza ma suna da hakki akan mata yadda Allah ya faɗa walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf haka nan hadisi ya zo cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na dubu da ɗari biyar hadisin muawiya bin haida shi da kansa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqul mar'ati ala zauji ya rasulullah menene hakkin mace akan mijinta qala sai annabi ya ce an tut'imaha idza ta'imta in ka ci to ka ciyar da ita wa an taksuwaha idza tasaita in ka saka kaya to ita ma ka saka mata wala tabribil wajha kada ka doki fuskanta wala tuqabbih sannan kada ka aibanta halittanta kada ka munana halittan ta ka zage ta wala tahjur illa fil baiti sannan kada ka kaurace mata face a cikin gidan wato da ta yi laifi ne zaka nisance ta saboda horo to ka tabbata dai a gidan ne kada a samu kabar kwana a gidan wannan hadisin mun sha bayani a kansa kamar yadda ya zo a cikin aunul ma'bud ya dauko maganar wani malami da yake cewa wa hadha amru irshadin yadullu ala anna min kamalil muru'a wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa daga cikin abin da ake so na kamala na mutuncin mutum wato ba ka zama ka samu cikakken mutunci a matsayinka namiji face ka ɗauki wannan hadisin na annabi Muhammad ana son ka ɗauki wannan hadisi in ka ɗauki wannan hadisi lokacin kake samun cikakken mutunci saboda ka ɗauki umarnin manzon Allah tattare da zama da iyali annabi ya ce an yi tu'imaha kullama akala duk sa'ilin da ka ci abinci to ka ciyar da matanka in kana so ka zama mai adalci yadda manzon Allah ya siffanta to da zaran ka tafi waje ka sai tsire ka ci rike wa matarka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan domin musamman muawiya bin haida ya tambayi annabi akai ma haqqul mar'ati ala zawji menene hakkin mace akan mijinta me hakkin mace akan mijinta sai manzon Allah ya ce an tu'imaha iza ta'imta in ka cika ciyar da ita wa an idan ta saita idan ko ka saka kaya to ita ma ka sa mata shine malamin da yake cewa ba tilas ba ne amma ga wanda yake son ya bi umarnin annabi Muhammad ɗari bisa ɗari ya kyautata biyayyarsa ga sunnar manzon Allah to idan ya ci wani abu a waje ya rike wa matarsa wa an yaksuha idan ta sa kuma in ya ɗinka kaya ya yi ƙoƙari ya ɗinka mata da yawa kakan samu mutumin da yake da kwano a waje yana da abinci da ake saka masa a hotel don haka bai damu da abincin gida ba in ya taho aka ce ga abinci dama abincin bai ba da nama ba sai ce wannan lami ne ani na koshi tuni ya riga ya ci a waje bai yi adalci ba bai ɗauki umarnin annabi Muhammad ba abinda manzon Allah ya faɗa in ka cika ciyar da ita wannan shine cikakken adalci na aure shi yasa Allah ya ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf bil ma'ruf bi ma'ana bisa adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mata suna da hakki a kanku kuma kuna da hakki a kansu hakkinku da yake kansu kada su kyale wanda ba ku so ya zauna akan shimfiɗanku misalinsa ne labarin ummu habiba matar manzon Allah ummu habiba tana cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalin sunanta ramla ramla bintu abi sufyan ana kiranta ummu habiba uwar habiba saboda ta haifi ya mai suna habiba da wani mijinta da ake kiransa ubaidullah bin jahash suna cikin mutanen da suka fara musulunta a gaban annabi muhammad ubaidullah bin jahash da matarsa ummu habiba ita ce ramla sun musulunta da farko babanta shine abu sufyan yana cikin manyan maƙiyan annabi muhammad a farkon musulunci kuma kabilarta banu umayya wannan kabila su ne suka musulunta daga baya daga cikin kabilun makka ya zamanto ita wannan mata ta yi ƙarfin hali ta karɓi musulunci kuma a dalilin musuluncin nan saboda tsananin azaba da ake ganawa musulmai manzon Allah ya umarni musulmai su yi hijira su koma Habasha tana cikin waɗanda suka yi hijira da ita da mijinta Ubaidullah bin Jahash suka koma ah, Habasha ah, suna zama saboda tsira da addinin su to dama tun kafin su yi hijira sun haifi ya ita ce habiba din ka duba al-isaba a mujalla na bakwai shafin ɗari da goma sha hudu to abin takaici bayan sun koma habasha sai mijinta ya zama kirista ya yi ridda shi ubaidullah bin jahash din ya yi ridda da kanta ta bada labari take cewa ra'aitu fil manam ranan na kwanta sai na mafarki ina mafarki sai na ga mijina a wata siffa mummuna Ubaidullahi bin Jahash wannan mafarki da na yi sai na razana ya da hankali na ta ce to wa asbahatu da gari ya waye fa idza bihi qata nasara sai gashi ya tabbata cewa mijinta yayi ridda a jiya wato riddan da ya yayi shine dalilin ta yi wannan mummunan mafarki to da safe sai take gaya masa tace masa kaji kaji fa mafarkin da na yi jiya ga abin da na gani na ganka a wata mummunan siffa sannan kuma ga labarin da ya tabbata cewa yanzu ka bar musulunci wannan abin da ta gaya masa bai daga hankalinsa ba in ji ta ta ce fa bil manami falam yahful bihi na bashi labarin mafarkin amma bai damu ba wa akabba alal khamri sai ma ya nace ma shan giya hatta mata bai daɗe ba kuma ya mutu ya mutu a kafirci a wannan siffa to ummu habiba bi ma'ana ramla bintu abi sufyan gashi tana da daraja babanta babban mutum ne a garin makka ga irin jarabawa da ta samu kanta ta rabu da ‘yan uwanta saboda addinin Allah sannan ta bar garin makka saboda addinin Allah bayan ta koma habasha ga mijin nata ya ridda kuma ya mutu akan shan giya kaga wannan ta shiga wani babban jarabawa ta ce ina kwance na kwanta fa'atani atin sai na sake yin mafarkifi naumi faƙala sai a mafarkin aka ce min ya ummal mu'minin ya ke uwar masu imani da jin haka fafa zai sai na farka sai na razana ya ke uwar masu imani me ake nufi kenan da wannan mafarki abin nufi za ta auri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fama huwa ina mafarkin nan da safe illa an inqabbat iddati fama sha'irtu illa bi rasulin najashi yasta'zin sai ga dan sako daga wajen sarkin habasha an najashi yar saƙo mace ta zo ana kiranta abraha ta zo daga wajen sarkin habasha da saƙo zuwa gare ta faƙalat bayan mun gaisa sai take ce min innal malik ya laki wakili man yuzawwijuki sarki ya ce ki wakilta wanda zai ɗaura miki aure musamman sarkin habasha ya aika mata wannan saƙo dama can a ƙarƙashinsa suke sun yi hijira sun koma wajen shi shi yake kulawa da su ya aika ita wannan mata akan ta je ta gaya ma ummu habiba ummu habiba ta wakilta wanda zai karbi aurenta wato wa zai walicci aurenta ta ce to ba hali in saba masa fa ila Khalid bin Sa'id al-Umawi ni dai ban yi musu ba sai na aika ma Khalid bin Sa'id yana cikin waɗanda suka yi ƙaura zuwa a Habasha a wannan lokaci da ya zo ta ce masa to kaji kaji ga ɗan sako ya taho min daga wajen sarki akan cewa in wakilta wanda zai karbi aure na wanda zai walice ni saboda haka nace ka je ka walice ni fa wakaltuhu fa utiyat min fidda ita wannan mata da ta zo mata abraha daga wajen sarki sai ta kawo mata warwaro guda biyu na azurfa kyauta ne daga wajen sarki musamman falamma kana lashiyu da yamma amara najashi ja'far bin abi talib sai sarkin habasha ya kirawo ja'far wan sayyidina ali dama lokacin duk suna hijira suna can kasar habasha ya kira shi da wasu musulmai waɗanda suke tare da su a can habasha ɗin wa man hunaka minal muslimina fa hadaru suka taru a wajen sarkin habasha fa khataban najashiyu bayan sun hadu dama can annajashi ya riga ya musulunta domin abin ya auku ne a shekara ta bakwai daga hijiran annabi muhammad bayan sun hadu fa hamidallaha annajashi ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabo gare shi tashahada yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun makala sannan yake amma ba'adu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi sallam kataba ilayya manzon Allah ya rubuto takarda daga Madina ya aiko min wasiƙa an uzawwijahu ummu habiba ya ce min in aurar masa da ummu habiba dinnan saboda shi kansa annabi ya zamanto shi zai ci gaba da renon imanin ummu habiba Allah shi kara mata yarda annabi ya aiko min wasiƙa daga madina akan cewa in aura masa ummu habiba fa ajabtu ni kuma na amsa masa cewa zan aura masa وقد أصدقتها عنه anhu arba'a دينار dinarin na ba da sadaki a madadin annabi dirhami wanda ya yi daidai da miliyan biyu kenan a yanzu naira miliyan biyu ya ce wannan ni na ware na bayar da shi a madadin annabi muhammad sun masa kabar da naniyar sannan ya ɗebo kuɗin ya zuba suna kallo ya ce ga kuɗin aka ɗaura aure wa amila lahumun najashi an najashi ya shirya ta'aman abinci aka yi walima fa aka zo suka ci falamma wasala ilayya almal bayan an gama daura aure sannan shi wannan waliyin nata ya dauki wannan sadaki ya kai mata da aka kawo mata sadakin sai ta ce a akwaitu abrahata minhu 50 dinara sai na dauki sule 50 daga cikin wannan sulalla 400 din na ba mu ita wannan dan yar sako ta sarkin habasha na ce ga wannan a matsayin tukuici ne gare ki kala ta ce faraddata alai sai ta dawo min da kudin ta ce ba za ta karba ba yaya ba za ki karba ba ta ce innal malika azima alayya bizalika sarki ya karfafa min ya tsawatar min ya ce idan kin bani wani abu kada in karba wa raddat alayya ma kuntu a'taituha sai ta dawo min da duk kyautar da nayi mata awalan da farko bayan abin ya auku washe gari summa ja'atni min al-gadi bi udin wa warsin wa ambarin aka zo mata da nau'ukan turare kyaututtuka da dama wa zabadin kasir faqaddimat bi ma ma'a rasulin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga dan sako manzon Allah ya turo shi daga Madina a tafi masa da matarsa a kai masa ita can aka ɗauki ummu habiba da ita da yatta habiba ita ce ramla da yatta habiba aka kai su Madina tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ta tare wajen manzon Allah ba da dadewa ba shi ko babanta Abu Sufyan ana ta gwabza yaƙi tsakaninsa da manzon Allah an yi yaƙin badar an yi yaƙin uhudu an yi yaƙin handa har dai aka ƙulla sulhu bayan an ƙulla sulhu babanta yana makka sai yana tsoron sulhun nan ya samu matsala aka wakilta shi tashi ya zo madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarfafa wannan sulhu fa yanzu za a zauna lafiya tsakanin annabi da kuma kafiran makka abu sufyan ya tashi ya iso madina dama ya samu labari cewa manzon Allah ya aure yashi sai ya ce to saboda abin da ya kawo shi don a karfafa sulhu ne bari ma ya wuce gidan yassa sai gashi ya iso gidan ummu habiba cikin matan annabi muhammad fadakala alaiha yana zuwa ya shigo gidan falamma zahaba li yajlisa ala firashi rasulillah yana shigowa sai ga shimfidar manzon Allah dama yana ajiye dama akwai taburma ta manzon Allah a shimfide abu su yana zuwa ya shigo gida kawai sai ya miƙe zai ya naɗa riga zai zauna a shimfiɗar manzon Allah awwat hudunahu wuf sai ta zara wannan taburman ta naɗe faƙala sai ya ce ya bunayya ƴata a ragibti bi hazal firashi anni an bi anhu to ɗayan biyu ko dai ni kike kyamata kar in zauna akan shimfiɗan nan saboda Daraja ta bata kai da babanki zai zauna a kai ba za a kawo wani kenan shimfiɗar da tafi wannan zauna ko kuma a'a shimfiɗar da take da darajar da tafi ni shi yasa kika nade wanne ne cikin biyu din nan wanne aka kyamata shimfiɗar ko kuwa ni kala sai ta ce a huwa firashu rasulillah wannan shimfiɗar da kake so ka zauna fa shimfiɗar manzon Allah ke bata ce shimfiɗan mijina ba sai ta bawa annabi darajanta mafi girma shimfiɗar manzon Allah ne ba bata ce shimfiɗan mijina ba ta ce wannan shimfiɗa da zaka zauna a kai shimfiɗa ce fa ta manzon Allah wa anta imru'un najasun mushrikun kai kuwa mutum ne najasa kafiri yaushe zaka zauna a shimfiɗar manzon Allah <laughs> fa sai Abu Sufyan ya taguni ce laqad asabaki ba'di sharru lalle bayan rabuwar mu da sharri ya same ki yanzu ni kike gaya ma haka ni ne na ta samu shirki don haka ba zan ma zauna akan shimfidar manzon Allah ba Allah ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutanen da suke imani da Allah da kuma ranar ƙarshe yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna kaunar wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba ba za ka samu ba in ji Allah ba za ma ka samu ba in ji Allah in dai suna imanin da Allah da kuma ranar ƙarshe to ba za ka samu ma suna son kafiri ba ba zai yi ba لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله da Allah ya ce walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴansu au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu in dai akwai imani to ba ka fifita son wani akan son Allah da na manzon Allah bai yiwuwa a fifita son wani mutum akan son Allah ko son annabi Muhammad kowaye shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suna daraja shi iyakan darajawa Allah ce ula'ika kataba fi qulubihim al-iman waɗannan su ne mutanen da Allah ya rubuta imani a zukatansu Allah ka ba mu wannan siffa wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah yake karfafa musu da wani ruhi daga wajensa wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawwama a gidan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa rabu anhu sun yarda da abin da Allah ya ba su ula'ika hizbullah waɗannan su ne ƙungiyar Allah Allah ka samu cikinta ala inna hizballahi humul muflihun Allah ya ce ku sani ƙungiyar Allah ita ce nasara Aisha ta ce lokacin da ummu habiba ta zo mutuwa domin ta riga aisha mutuwa Allah shi kara musu yarda sai ta aika ma aisha ta ce aisha ki zo ina bukatan ganin ki da ta zo sai ta ce mata kad kana yakunu bainana ma kunu bainal bara'ir mu matan annabi mun zauna tsakanin juna to kuma akwai kishi babu mamaki a dalilin kishi wani abu na sabani ya shiga tsakanina da ke abin da ya sa na kira ki fatuhallili na min zalika ina so ki yafe min duka saɓanin da ya auku tsakanina da ke aisha ta ce fa ha sai na yafe mata wastaghfartu laha na kuma nema mata gafaran Allah ta sake aikawa a kirawo ummu salama aka kira ummu salama ta ce mata da ni da ke duka matan manzon Allah ne abubuwa sukan auku tsakanin kishiyoyi ina son ki yafe min abubuwan da suka auku ummu salama ta yafe mata ta take cewa laqad sarartini saraki Allahu haqiqa kin faranta min rai ke ma Allah faranta miki rai kafin ta bar duniya sai da ta nemi yafewan matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yake gwada maka cewa yana da kyau duk sa'ilin da ka zauna da mutum kai kokari ka nemi yafewarsa babu mamaki akwai abin da kai wanda shi bai sani ba sai ka aikata masa shi bai ji daɗi ba kai kuma baka yi shi da gangan ba kuma akan samu abin da ma ka yi din da gangan saboda tsawon lokaci har ka manta sai ka ce wani a yafe min Allah shi kara musu yarda abu na biyar wanda ita wannan aya take karantar da mu Allah ya ce walin rijali alaihinna daraja maza suna da daraja akan mata wallahu azizun hakim Allah shine mabuwayi mai hikima wato darajan da maza suka samu akan mata saboda halittar da Allah maɗaukaki ya mutu domin ya faɗa ya ce wa lirrijali na daraja sannan ya faɗa mana kuma a wata aya ta suratul nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واهدروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله, إن الله كان عليا كبيرا الله يتولى الرجال عليهن درجة مذا سنا درجة أكم ماتا والله عزيز حكيم ya sake maimaitawa a suratun nisa'i yace an rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din mace in musulma ce ta guji cewa maza da mata daidai suke in dai musulma ce wannan ɗabi'a ce ta kafirai da zaran mace ta hito ta ce mu muna buƙatar a daidaita tsakaninmu da maza wannan mata idan ta san abin da ta faɗa tana iya fita musulunci sai dai fa in ta faɗi shi ne a halin rashin sani Allah maɗaukaki ya ɗaukaka darajar maza a kan mata haka ya faɗa mana a cikin ƙur'ani haka manzon Allah ya tabbatar mana a hadisansa saboda matan kafirai suna faɗa kai ke mace musulma bai kamata ki faɗa ba ki ce wai darajar namiji ɗaya take da darajar mace wallahi ba gaskiya ba bane kuma su kansu sun san ƙarya ne bai yiwuwa a ce taron maza ɗaya ne da taron mata bai yiwuwa a ce halittar namiji ɗaya take da halittar mace ita kanta mace ta san halitta ta namiji tana sama da halittar mace wannan halitta ce ta Allah Allah ya fifita halittar namiji akan mace Allah bai yi zalunci ba kowa Allah ya ba shi halittar da ta dace da shi amma a ce za a daidaita wannan karya ne in wata ta yi musu ka nemi kwaɗo ka bari sai mata sun taru ka jefa kwaɗo a ciki الرجال Allah ya ce maza suke tsayuwa akan mata bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd saboda halittar da Allah ya fifita na sashi akan sashi kun ga wannan nassin Qur'ani nassi ne na Qur'ani Allah da kansa yake faɗin wannan magana bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita sashin halittar akan wani sashi don haka yasa yace namiji shi zai kula da mace wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abin da maza suka bata na dukiyarsu namiji shi ke bada sadaki a ka'idar musulunci kafin ayi aure fasalihatu qanitatun hafizatun masu biyayya ne inji Allah matan kwarai ashe duk mace in ba ta biyayya ba matar kwarai ba ce fasalihatu matan kwarai qanitatun bi ma'ana muti'atun masu biyayya ne hafizatul lil gaibi masu tsaron gaibi bima hafizallahu abinda Allah ya tsare akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fassara wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nisa'i hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 1838 mafificiya daga cikin mata matar da tafi daraja annabi ya ce allati idza nazarta ilaiha sarratka ita ce wacce in ka kalle ta sai hankalinka ya kwanta wa idza amartaha ata'atka in ka ba ta umarni sai ta yi maka biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza gibta anka wa idza gibta anha hafizatka fi maliha fi fi malika wa nafsiha idan baka gidan ne kayi tafiya ita wannan mata sai ta tsare maka dukiyarka kuma ta tsare jikinta Ah, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka shine sai karanta wannan aya ta suratul nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun annabi ya fassara da cewa matar kwarai mace da tafi daraja ita ce wacce mijinta in ya kalle ta yake jin daɗi daga nan kake gane kuskuren mata mace bai kamata ta zauna a cikin ƙazanta ba mace bai kamata ta zauna a cikin siffa mara kyau ba domin in ta yi haka tana ma saba maganar Allah ne da ko maganar manzon Allah ya kamata mace ta zauna ko da yaushe a siffan da in mijinta ya zo ya ganta zai sha'awa in ji manzon Allah ce ita wannan mace a kiyama ita ce matar da tafi daraja matan da mijinta da ya kalle ta zai sha'awa amma wasu mata ganin cewa shekarun su ya ja don haka ko adam ma ba sa yi Allah bai bambanta mata matasa da kuma tsofi ba duka wata mace ya kamata a ce tana zama a cikin siffan da mijinta zai sha'awanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza amartaha ata'atka kuma in kayi mata umarni sai ta yi maka biyayya saboda wannan magana ta Allah qanitatun matan kware masu biyayya ne qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma in baka nan ita wannan mata tana tsaron dukiyanka kuma ta tsare ranta Ah, don haka matar kwarai ita ce wacce in kai tafiya ba ka fargaba gidanka al'amuranka za su lalace ka tabbata ko ba ka nan matan nan za ta tsare dukiyanka ah, in ka dawo za ka same shi kamar yadda ka bar sau da yawa za ka samu mutane suna tafiya na 'yan kwanaki uku in sun dawo hankalinsu sai tashi saboda gidan ya lalace sai sun sake gyarawa wannan ya saba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ta sa'ad ah, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun min sa'ada abubuwa guda uku suna cikin daɗin duniya wanda ya same su ya samu daɗin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu taraha fa tu'jibuka wa tagibu fa ta'manuha ala nafsiha wa malika idan mata ya zamanto ka kalle ta sai kai sha'awa sannan in baka nan tana tsare kanta kuma ta tsare dukiyanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka samu wannan mata to ka samu dadin duniya saboda baka da fargaba domin ita rayuwa kashi biyu ce rabi yana gida rabi yana waje idan rabi na gida bai yi daɗi ba to rayuwarka a cikin musiba take ko ka fita duk inda ka tafi tunanin ka yana gida saboda haka wanda ya samu matar kwarai wacce in ya kalle ta sai ya ji sha'awa sannan in baya nan za ta tsare kanta ta tsare dukiyanta annabi sallallahu alaihi wasallam ke wanda ya samu wannan mata ya samu jin daɗi ɗaya daga cikin jin daɗi uku na duniya na biyu sai manzon Allah yake wadda kunu wa wati'a ya zamanto kana da abin hawa mai sauki tulhiqu ka bi asabika wanda in ka hau zai kai ka inda duk kake so ya isar da kai ga yan uwa ya kai ka duk inda kake bukata manzon Allah yake na uku wa daru kunu wasi'a Allah ya baka gida mai fadi kasiratul marafiqi wanda yake da yawan abubuwan da ake bukata gidanka mawadaci ne baka da kuntataccen gida abubuwa uku din in ka hada su manzon Allah yake to ka samu duniya sai manzon Allah yake wa salatu min ash-shaqa'i in kuwa ka samu uku kishiyoyin waɗannan to ka samu musibar duniya manzon Allah yake wahala ta duniya ta same ka in ka samu kishiyoyin uku din nan manzon Allah yake almar'atu kai ne ka samu mata taraha duk sa'ilin da ka kalli wannan matan naka fata su uku sai ranka ya baci ka rika tunanin anya ba zan ƙara aure ba to wannan mata babu shakka ta sa rayuwarka a cikin musiba kai kana kana da aure amma auren nan bai kwantar da hankalinka ba in ka kalle ta hankalinka bai kwanciya manzon Allah ya ce wa ta takunu wa eh, qatufa sannan yanzu kana da abin hawa din amma mai fitina yasa ake cewa Allah ya kare ka daga sharrin tsohon mota ko hmm. ah, kana da abin hawa amma mai fitina annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wanda aka hada shi da tsohon abin hawa nan abin hawa wanda mutum ya samu musibar duniya domin sai ya raba shi da kauni za ga mutum rayuwarsa ta lalace wajen hidima wa in taraka halam to sai ka bi afalika maza Allah yace wa daru idan ka samu gida ta kunu bayyaka matsatsen gida qalilatul marafiq kima ma hakika ka samu kuncin rayuwa don haka abubuwa uku dinnan sune dadin rayuwa ya kamata su mata su sani yana daga cikin hakki namiji akan mace ta kula da dukiyansa sannan idan ya mata hidima ta yi masa godiya to abin da miji ya bata ta ce ta gode wannan siffa ce ta matar kware yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har ma manzo Allah yana cewa la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha a ranar kiyama Allah ba zai kalli matan da bata godiya ga mijinta ba wa hiya la tastagni anhu bata wadatuwa da shi duk abin da ya bata bai isar mata matan da ba ta godiya Allah bai kallanta a kiyama mako mata wuta Allah shi kare mu wannan ita ce sifa na alqanitatun eh, Allah ya yake fasalihatu qanitatun matan kwarai masu biyayya ne yana daga siffar biyayya mace ta zamanto mai godiya ga mijinta wannan yana nuna ita wannan mata matar kwarai Abdullahi bin Abbas ya kawo hadisi wanda inganta yana cikin as-sahiha hadisi na 287 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli al-janna kuna so in ba ku labarin maza da suke shiga aljanna sahabbai suka ce muna so sai annabi yace annabiyyu fil janna farko annabin Allah je zai shiga aljanna inji annabi Muhammad sai annabi yace was-siddiqu fil janna sannan Abubakar as-siddiq zai shiga aljanna wa shahidu fil janna ba kuma abubakar as kawai ba duk mutumin da ya samu shaida na yawan gaskiya shi ma zai shiga aljanna haka na ashahidu shahidu fil janna manzon Allah yace wanda ya mutuwar shahada zai shiga aljanna manzon Allah yace wal mauludu fil janna duk yaron da aka haife shi yana jinjiri ya mutu kafin ya balaga zai shiga aljanna ko da dan kafiri ne wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin fahimtar da malaman sunna suka yi ka duba ahkamu ahli zimma mujallal na biyu shafi na 1115 fahimta mafi inganci kowane yaro ya mutu yana karami matukar bai balaga ba zai shiga aljanna in ji annabi muhammad maza Allah ya ce wal mauludu fil janna yaron da aka haife shi bai balaga ba ya mutu zai shiga aljanna wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya yi wa annabi muhammad kyauta in ji shi ka duba a sahiha hadisi na 1881 manzo Allah ce Allah ya min kyauta Dukka wani yaron da aka haifa Allah ya min kyautansa zai shiga aljanna dan musulmi ne ko na kafi sai annabi ya ce wa rajulun zara akahu fi nahiyatin misr mutumin da ya ziyarci dan uwansa a gefen gari ya zuruhu fillah ya ziyarce shi ne kawai saboda kaunar Allah saboda kaunar addinin Allah manzo Allah ya ce fi jannati shi ma zai shiga aljanna sai manzo Allah ya ce to maza kenan da za su shiga aljanna wani nisa'ukum min ahli aljanna matanku kuma da za su shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwadudu su ne waɗanda ake su suna ƙauna masu nuna soyayya mijinta in ya kallace ta yayi sha'awa ita ma in ta kalli mijinta ta yi sha'awa wannan kaɗai ya isa a samin gare ka shin ya tsakaninka da matarka yake in ka kallace ta kana sha'awa in ta kalle ka tana sha'awa ko a'a idan babu to ya kamata a gyara manzon Allah ya ce al'audu ala zawjiha matan da take dawo wa mijinta sai manzon Allah ya bayyana abin da yake nufi yace allati iza gabiba idan wani abu ya shiga tsakaninta da mijinta mijinta yayi fushi ja'at sai ta zo ta samu mijinta hatta ta ba'a yada hafi jihi ta ɗauki hannunsa ta dora cikin hannunsa sun mata kulu sai ta ce mar la azuqu gumban hatta tarbawa ba zan yi bacci ba a yau sai ka yafe min in ji annabi muhammad ko da shi ne ya yi laifi za ta zo ta dauki hannunta ta dora a cikin hannunsa ta ce mar ba zan yi bacci ba a yau sai ka yafe min to wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta shiga aljanna saboda ita ce ta dauki abin da Allah yake fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah a nan zamu dakata a karatun mu na wannan shekara muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma kafin mu dakata akwai bayani kashi uku na farko ina ba wa mutane hakuri wanda bai ji amsar tambayarsa ba alhamdulillah muna da malamai na sunna a garin nan da dama yana da kyau a gabatar da waɗannan tambayoyi ga malaman kuma ai haƙuri ba wai an ƙi amsa tambayar na saboda wani dalili bane ko kuma kana iya min in insha Allah zan ba ka amsa tambayar ka na biyu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ga kwamiti da suka shirya wannan tafsiri Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa makomar mu da su baki daya ita ce aljanna alfirdaus tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan 'yan kasuwa waɗanda suka ba da taimako da dukiyansu saboda shirya wannan tafsiri Allah madaukaki ya albarkaci dukiyarsu Allah ya kare su daga dukkan sharri Allah madaukaki karfafa imaninsu su Allah ya sa makomar mu da su baki ɗaya ita ce aljanna haka nan ma'aikatan gwamnati da waɗanda suke bayyana mu gansu da waɗanda ba sa bayyana mu gansu amma muna tare da su a zuci su ma Allah madaukaki ya karfafa imaninsu su Allah ya gafarta mana da su baki ɗaya Allah ya sa makomar mu baki ɗaya ita ce aljanna haka nan kuma masu rikodin ɗin na suna yadawa duniya ta samu hakika wannan babban aiki ne Allah madaukaki ya albarkaci sana'arsu Allah ya saka musu da alkhairi masu sauraro Allah madaukaki ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su ladan sauraro da suka yi mu ma Allah madaukaki ya ba mu ladan abin da muka faɗa da mu da su Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku a wannan haduwa ah, haka nan yan agaji da suke taimakawa da tsaro a wannan guri Allah madaukake saka musu da alkhairi muna nema bayani na biyu shine muna neman yafewar al'umma baki daya ta sashin kuskure da ya auku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun in kana sauraro ka ji kuskure to wallahi ba da gangan bane ka tabbata kuskure ne Allah ya nufa zai auku saboda haka muna roƙon ka taya mu addu'a Allah ya gafarta mana abin da aku na kuskure kuma Allah madaukaki ya sa haɗuwar mu baki daya ta zama ita ce aljanna a waɗannan su ne takaitattun bayanai da zan gabatar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar ah, godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi wanda ya kaddara muna ganin wannan rana ba don muna son ta ba kuma ba jiran muke ta zo ba ba mu da yadda za mu yi a mala ya gabatar da bayanai wanda ba don kasantuwar an ce za a rufe ba kuma zai kyau a ƙara samun sanayyar juna da kuma samun sa albarka na yawon wa'yansu mutane su yi su jawabi da sai mu ce shi kenan sai tashi kawai amma yana da kyau mu lura da wasu al'amura duk abin da yin kanshi sai an yi shi to dawo matsarinsa da jinsa yadda ya kamata ya zama wajibi kun ga da a ce karatun nan za a zo ana yin shi kawai babu masu sauraro da saura ba haka aka so ba amma ko ba kowa a nan aljannu masu imani sai sun taru sun saurara da mala'iku ashe kaga haɗin kai da kuka bayar na ku taru ku saurari wannan karatu ba shi ba ne inda manufar take Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ji din a san an ji kuma a aikata wannan abin da muke ma kowa fata kenan muna kyautata muku zaton alkhairi a aikin alkhairi aiki na Allah wato mai kuɗi mai dukiya ko mai mulki ko ya sa hannu ko bai sa hannu ba Allah zai yabe shi ashe kaga irin gudunmuwar da mutane suka bayar ba nan take ba su samu ikhlasi kuma Allah ya karba kuma su yi naci akan abin da suke yi ma'ana kada su gamsu da irin gudunmuwar da suka bayar kun ga tun daga farko ko kafin a fara watanni kafin a fara duk zirga-zirga da ake domin wannan abun wani agaji ne da mutane suka bayar ku kalle mu mu masu shirya al'amuran nan kuma kun san yadda muke mutane ne wa'inda ba inda suka kai ba su taka kamai ba musamman ma ni mai magana nan kun san inda don ni ne ko kuma abun nan ba abinda zai kasance na al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala to kada masu hali ko kuma waɗanda suka ko kuma waɗanda suka ainihin ba da gudunmawa haka ta kasance su gamsu da abin da suka yi su ce sun dakata haka ko kuma ba za su ƙara wuce haka ba su tabbata abin da ke wajibi ne a kansu hidiwa addinin nan a ci gaba da zagayawa don neman taimako ya kamata a gabatar da wannan kuma mutane su sani cewa na'am mutane su sani cewa tun ranar da aka fara karatu na farko kana tunanin gobe ma yan an dawo za ka ba da gudunmawa jibi haka to yau sai tunanin shekara duk da tunanin gobe-gobe nan da kake wauta ne kamata ya ka sani ka samu yaƙini daga ranar nan tunaninka kamar ka tabbatar ne kila gobe ba za a dawo da kai ba ma'ana ka kyarka ka cikin matattu to sai zan cewa cikin wauta kana ta tunanin gobe ma za a yi da kai yanzu ma kana nan kana tunanin shekara mai zuwa da kai za a fara karatun a canza tunani Allah in dai ana da rayuwa in kana cikin masu rai da kai za a yi fata ne wannan amma ka sa mutuwa da tunanin mutuwa a zuciyarka duk abin da zaka gabatar ka gabatar da nufin kila shine na karshe haka mutane su gabatar da alkhairi makawunan su shine abin da ya zama alkhairi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya yi muna gamdakatar a cikin ayyukan alkhairi A ah, zai mini nauyi tsawaita bayani don na san irin gurin da nake amma akwai musamman mutane wa'inda suka ainihin ƙarfafi wannan wuri banda taron jama'ar 'yan kallo wanda abin alfahari ne a cikin addinin musulunci kasantuwar guri wanda ake yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya samu wadatuwa ta yalwa irin haka da taron jama'a